أعوذ mina من الشيطان rajim, بسم الله rahim. الرحيم الحمد لله wa العالمين وصلى الله على محمد a ci gaba da bahasin da muke na tattalin arziki mun ce nau'in kasabi kala biyar ne kasabin dukiya kuma mun faɗi hanya ta farko yadda muka ci hanya ta farko shine kasuwanci da abin da yake najasa ne ko ainihin najasa ko kuma abin da ya zama najasa ba za mu ci gaba da wannan bangare ba abubuwan da muka ce kamar sai da boli kashin da yake najasa ne jini mani domin yanzu ana sai da mani yin rago domin a yi barbara ga shi ga tunkiya domin ta haihu ko na rakumi da ana wannan yanzu ko kuma mataccen abu a yi musaya ko kuma kare wanda yake ba amfani da shi na daji kawai mutum ya je sayar ba na gona ba ko na gadi wannan ba shi da matsala ko giya ko kuma abin da yake yana yana su kuma ba zai yi ba a iya tsarkake shi haka wanda muka ce to wayannan abubuwan gaba ɗaya mun kawo su cewa su wayannan abubuwan bai halatta ba a yi kasuwanci da su a sayar da su wani zai iya cewa to ai ana sai da jini misali ana sai da jini ya za mu yi da wannan abu za mu zai je kemis ya ce a bashi jini kuma jini na jasa ne kuma a kara masa tashi to malamai sun kasu kashi biyu suna cewa ya halatta a sayar saboda yanzu ya zama yana da mai amfani na halal wanda yake ya zama rayuwar mutane da shi ta tsayu saboda haka sai wani sai an kara masa jini zai tashi wani ma da'ima ana masa canjin jini ne duk watanni wasu kuma suna ganin yanzu da iya dan a ringa sayar da haƙƙin mallaka din kamar yadda muka faɗa a zaman da ya gabata mun ɗan yi bayani wanda muka ce nuni ne muke yi sai dai a yi haƙuri da takaitawa da muke yin sa na a takaice muke yin bayanin komai faɗaɗawa tana cikin aji ne abu na biyu shine abin da ake amfani da shi haram wanda shine muke son mu kawo yanzu anan abubuwan da ake amfani da su wajen domin haram ai ciniki domin haram ai kasuwanci domin haram ai nemi dukiya domin haram ko dai abin da yake kawai a hanyar haram ake iya amfani da shi ko kuma a ba kawai a hanyar haram ake iya amfani da shi ba amma ana, aka yi nufin haram aka yi nufin ayi haram da shi na uku abin da yake sha'anin sa'adatan ana nufin haram ne da shi bari ba misali na farko misali na farko wanda yake ana amfani da shi hanyar haram ne kamar kayan caca kayan caca wanda adatan bisa haram ne ake amfani da su kamar misali lido da dais da ake amfani da su akan haram wannan ya aji kuɗi wannan ya aji kuɗi a kasuwancin su na'am idan ko da ke yanzu sun zama su ma na wasa ba tare an sanya kuɗi ba wannan yake ba komai ba dole ne zama an sayar da su domin a yi caca ta haram sun zama kala na biyu ko kuma sai da kayan kaɗe-kaɗe na haram wanda za a yi kiɗa a faɗi kalmomin haram tare da shi shi ma na zamu ga a yau duk sun samu canji gaske a da in kaga an siye su za a yi amfani da su ta haram ne amma yanzu za ga za abin abin da ya rage a wannan bangare ne kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi da'iman haramun ne wanda ya sai da jabin kuɗi ya san ya ci haram bai mallaki abin da ya mallaka ba ba halal ne duk abin da ya samu ta haka ya zama haram so da haka sai da jabin kuɗi ba shi da wata hanya sai hanya haram saboda jabin kuɗi jabu ne ba shi da wani amfani a cikin al'umma kuma duk inda aka gano cewa jabu ne ai ba za a karba ba saboda haka kenan wanda ya sai ya karba ya cuci mutane na biyu shine me wanda yake an yi mu'amala din dan haram ne an yi ciniki dan haram ne kamar misali cinikin inabi domin ya giya ko wata mata da za a sai masa domin ta ringa waka ta nemi musu rawa suna jin daɗi na kawo mutane suna biyan kuɗi to duk wannan ya zama haramun ne saboda an sayar ne da zai sayar da baiwa kawai ba ko ba komai da zai sayar da inabi ba komai da sai da dawa ba komai amma ya sayar da dawa don ai burkutu ya sayar da gero don ai giya da abin nan burkutu da sauransu wannan ya zama ya sa haramun ne amma in ya sayar da gero don a ci abinci ai gari da shi abin nan wannan ya yi halal ne abu na uku a cikin abubuwan da ake amfani da su ta hanyar haram shine sai da wanda muka ce shi yawanci idan kaga an yi shi ana nufin haram ne sha'anin sa sha'anin haram ne shine kawai misalin sayar da makamai ga makiya addini wanda yake sayar da makamai ga makiya mutane to lallai ya aikata haram mutanen kasan suna kashe musulmi sai ka je ka zuba musu makami ka sai musu makamai to wannan duk abin da ya samu ta hanyar wannan kasuwanci ya ci haram to wannan su ne abubuwan da za mu faɗa nan za mu ga menene a cikin tahrir ya zo a cikin wannan nau'i na biyu nau'i na biyu yana cewa dukkan abin da yake ana yin amfani da shi wajen haram <clears throat> ana amfani da shi na haram kamar kayayyakin da ake haram kamar garaya da molo da kotso da sauransu da kayan caca kamar 'yan dayas da shadaranci dukkaninsu kamar da yake haramun ne sayar da ita da sayansu haka ma haramun ne aiwatar da su da yinsu kuma wajibi ne a karya su idan an yi su a canja yanayinsu a canja kamar su kama an yi shi abin nan wajen sanya jefa dice din an yi shi sai a canja kamar sa sai koma abin da za a mai da shi bayan hoto misali kwalin hoto misali duk ba komai hakanan haramun ne sai da itaciya domin a yi wannan da shi sai da itaciya domin ya kayan ludo ko ya kayan shirin da shi wannan ma bai halatta ba hakanan ma da sauransu don haka idan ya ce ya sharanta sai masa mashiri zai kayan molo zai kayan kida da shi wannan bai halatta ba hakanan ma bai halatta ba zinare wani ya sayar wani zinare namiji domin ya ado da shi ko azurfa domin namiji ado shi mace din ta ado shi ne ba komai amma namiji sai sai mishi ce sharɗi ne za ka yi ado da shi wannan haramun ne duk kuɗin da aka ci ta wannan hanya haramun ne mun san ku cin haram kuɗi ba karan musiba ba ce a cikin akhlaq mun kawo shi dirhami na haram cikin bala'in da yake haifa a cikin ma mukaddima wannan bayanai mun kawo shi a kwanakin da suka gabata satin da ya wuce a gani saboda haka duk irin wannan abubuwan suna abin nan iya sake cewa a wata matsala dukkan wani dirhami da yake na jabu da ake yaudaran mutane da shi haramun ne ciniki da shi wato kudin jabu haramun ne ciniki da shi haramun ne saye da sayarwa da shi kuma duk wanda ka karba hannunsa ya sani ko bai sani ba matuka ka karba hannunsa dole ka ya baka kudinka na sahihi domin wannan kudin haramun ne amfani da su kuma shi kuɗin da ya karba kayan da ya karba haramun ne amfani da su wanda yake abin nan shi yasa ya ci dukkan wayannan haramun ne don mun kula za mu ga wayannan abubuwa ne wanda ya nuni da su da za mu ga sun shafi bangare na farko abubuwan da za mu ga adatan ana amfani da su ne ta haram kawai amma malamin mai tahrir sila yake cewa sayyidina eh, yake cewa dangane da bangare na biyu wanda yake akan yi amfani da shi da nufin haram wani lokaci yawa za su da shi da nufin haram wani lokaci yace haramun ne sai da inabi da dabino ko misali kamar a najeriya za mu ce masara dawa gero da sauransu domin a giya da shi ko sai da katako ya yanko katako domin a gumaka da shi ko kayan wasa kamar ya ce zan sayar maka da sharɗin za ka yi giya da wannan dabinon ko ya ce zan sai gina dabinanka domin in giya ko zan sai inabinka domin in giya hakanan haramun ne ba da hayar gida domin a yi karuwanci ko ba da hayar gida domin me a yin gangi a gidan ko ba da hayar gida domin a ringa tara maza da mata suna rawa ko hayar mota ko hayar babur ko hayar jirgin ruwa ko hayar jirgin sama domin a ringa ɗaukar kayan giya ana yawo da su ana kaiwa hakanan haramun ne siye da siyarwa kamar yadda yake haramun ne sai da sayarwa hakanan haramun ne ba da hayar abubuwan domin aigiya da su kuɗin da abin da aka ruwa duk haramun ne ga wanda ya ci ko kuma ya bada ya sayar da katako domin a cross a dokar musulunci bai halatta ba a cross saboda alama ce ta kaucewa ta farkin wasiyar annabi isa da manzar rahama sallallahu alaihi wa wannan alami ta wannan fuska haramun ne yin cross tunda yana alamta wannan kaucewa tafarkin manzan Allah ne hakanan sai da inabi da sauransu da duk haramun ne maimaita ne da za mu ta yi wannan abin nan amma nau'i na uku fa wanda muka ce sha'aninsa shi daman haramun ne nau'i na uku ma haramun ne wanda shi sha'aninsa daman haramun ake amfani da shi shine me sai da makami ga waɗanda suke yakar musulmi ko aka san za su iya zama hadari ga musulmi ko za su iya yakar musulmi da shi ko za su iya kashe musulmi da shi haramun ne hatta da lokacin sulhu da su misali a ce daula guda biyu suna sulhu ba sa yaƙi amma an san in waccan daular ta karfi lallai za ta zo ta kashe musulmi da su to haramun ne a sai musu da su saboda musulmi da'iman yan zaman lafiya ne a ko ina ka gansu bayan da za a yi musulmi haka su je su kashe wata al'umma ko lokacin manzo abin da ya faru kenan abin ta kai ce ana neman a lalata tarihi tarihi da yake cewa manzo ya yaƙi yaƙi a duba yaƙin da gaba ɗaya kaf yaƙin manzo ta kura shi akai a ce musulmi ba dama ya je wani waje za a kashe shi wannan ba zai yi ba dole a je a yake su dole a je a samar da musulmi aminci saboda musulmi in ya wuce ya wuce lafiya lau za mu ga musulmi su ba ruwansu da kowa amma kullum su abin shi yasa yake cewa san bai halatta musulmi su sayarwa wayancan makamai kuma musulmi ya halatta su mallaki makami domin kare kai yau amma a yau akwai dokoki tunda gwamnatoci akwai su ba irin da bane shekarun zamunan da a yau akwai dokoki duk wanda yake son mallaki makami to kada suke mallaka sai ya tabbata gwamnati ta bashi izini wannan shine ka'ida saboda wajibi ne kiyaye tsarin al'umma ko da ko america kake ko ina ne dole ba za ka iya mallakan makami ba sai da izinin kasa saboda wannan shine sharɗin zamanka a kowace kasa ya ce saboda haka dole a kiyaye maslahan musulmi wanda yake musulmi 'yan zaman lafiya ne kuma dukkan sauran ba kawai kafirai ne ba za su yi makami ba don su kashe musulmi hatta da musulmin da aka san an sai mishi da makami zai kashe musulmi dan uwansa haramun ne ka sai mishi makami hakanan ma yan fashi hakanan ma yan tsari kanoki hakanan ma yan kasunan dai dukkaninsu haramun ne sai musu makami insha Allahu a wannan shine kashi na biyu na nau'in kasuwancin da yake haram kasuwancin da ake nufin haram da shi wato kasuwancin da yake hanya haram ake amfani da shi ko dai irin a da muka faɗa wanda yake ana amfani da shi ne kawai hanya haram kamar kuɗin jabu ko wanda kawai ana amfani da shi ne da nufin a yi haram da shi kamar sai da gero da giya domin a yi burkutu wannan bai halatta ba ko kuma wanda sha'anin sa'adatan in an yi shi za ga haramun ne kamar sayarwa makiya musulmi ko da ko wani musulmi ne daga wata masaba wanda yake yana kin sauran musulmi haramun ne sai masa ga sanan muna gani yan ta'adda abin takeici a cikin al'ummar musulmi ga sanan wanda suke kashe yan uwansu musulmi to irin wannan haramun ne sai musu da makami da sauransu da kuma sauran mutanen da suke yan ta'adda ne kamar yan fashi da sauransu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai wani lokaci